Hanyar Adalci Darasi na arba'in da ɗaya Rashin bangaskiyar Isra'ilawa Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya fahimta ya kuma mika kai ga hanyar adalci wadda shi da kansa ya kafa. Masu yin haka suna da salama ta ainihi tsakaninsu da Allah. har abada. Yau ina jin daɗi mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Muna cikin karatun attaura, yadda kun sani, attaura sashe na farko ne cikin littattafan annabawa, tana da sashe ko littafi biyar a cikinta, a littafi na farko wato farawa, an koya mana yadda zunubi ya shigo duniya ya jawo masihu da mutuwa da hukumci, kuma mun ga shirin da Allah ya yi domin ceton Adamu da zuriyarsa daga sakamakon zunubi wanda ke madawamiyar wutar jahannama. An koya mana alkawalin Allah shi aiko da mai fansa wanda zai mutu domin masu zunubi, haka zai buɗe hanya domin Allah ya gafarta masu zunubansu ba tare da ya ƙaryata adalcinsa ba. Kuma littafin farawa ya koya mana yadda Allah ya zaɓi Ibrahim, ya yi masa alkawali ya maido shi babbar al'umma, daga al'umman nan annabawa da kuma a ƙarshe mai fansar duniya za su fito. Littafin a taura na biyu fitowa ne. mun ga yadda Allah ta hannun annabinsa Musa ya ceci zuriyar Ibrahim su Isra'ilawa daga sarƙoƙin bauta a ƙasar Masar, Allah ya fitar da kabilun Isra'ila daga Masar, ya bi da su cikin hamada har dutsen Sinai, inda ya ba su dokokinsa goma, ya koya musu game da hanyar haɗayar jini domin su sami gafarar Allah saboda zunubansu. A darasin da ya wuce mun ga umarnin Allah ga Musa da Isra'ilawa su gina masa wata kyakkyawar alfarwa ta sujada mai ban mamaki, ya so ya zauna a tsakiyarsu, da an gama komai da komai, girgije ya rufe alfarwa ta sujada, ɗaukakar Ubangiji kuma ta cika alfarwa. bisa ga fitowa Sura ta arba'in aya talatin da hudu. Allah ya nuna ma Isra'ilawa irin zumunta ta ƙwarai da yake so tsakaninsa da su, amma ba wanda zai kusance shi ba, sai dai da jinin haɗayar da aka yanka a bagadin alfarwa ta sujada. Alfarwa ta sujada da haɗayunta misali da kwatanci ne, inuwar mai fansa wanda zai sauko daga sama ya zauna a duniya ya zubar da jininsa haɗaya mai kawar da zunubi. Littafin attaura sashe na uku, littafin firistoci ne, Allah ya iza Musa ya rubuta dukan dokoki tare da fassara yadda Isra'ilawa za su kama Allah haɗayu masu rufe zunubi. Littafi mai zurfi ne ƙwarai, ba mu da lokaci isasshe mu yi nazarinsa duka, idan ka yi bincikensa don kanka, sai ka lura da kalmomi biyu waɗanda suna ciki wajen so ɗari biyu. Manyan kalmomin nan su ne tsarki da jini, me yasa an nanata kalmomin nan biyu a littafin? Dalili shi ne saboda ɗaya daga cikin darussa mahi muhimmanci waɗanda mutum yake bukata shiga ne, shi ne Allah ne mai tsarki, da kuma idan ba tare da zubar da jini ba kuma ba yadda za a gafarta zunubai. Bisa ga Ibraniyawa Sura tara aya ashirin da biyu. Tamanin littafi na uku na attaura shi koya ma Isra'ilawa yadda mai zunubi mara tsarki cike da zunubi zai sami hanya ya kusanci Allah mai tsarki cikakke. A sarari, Allah ya shaida ba shi yiwuwa, mutum ya kusance shi sai dai ta hanyar jinin haɗaya. Haɗaya ta zama inuwar mai fansa mai tsarki wanda zai shigo duniya ya mutu domin masu zunubi, ya biya bashin zunubinsu. A sauran bincikenmu yau, bari mu kai sashe na hudu na a ta Musa. wato littafin ƙidaya. A littafin nan, mun karanta labarin zama Isra'ila a gindin dutsen Sinai domin wajen shekara ɗaya. A shekaran nan, Allah ya koya musu abu da yawa, ya hura ma Musa da yawa na littafin a taura mai tsarki, shi ne littafin da muke karantawa yau. Amma ba nuhin Allah su Isra'ila su zauna a hamada har abada ba, shi ya sa wata rana Allah ya gaya musu su tashi tafiya, su ci gaba zuwa ƙasa mai ni'ima wadda ya alkawalta musu, ƙasar Kana'ana. Littattafai sun ce, Randa za su tashi daga Sinai, girgijen ɗaukakar Allah wanda ya rufe alfarwa ta sujada, ya hau, ya fara tafiya a gabansu. Ubangiji da kansa ya musu jagora kowace rana ta wurin girgije da rana da al'umudin wuta da dare. Saboda haka, Isra'ilawa sun bi girgije da rana da al'umudin wuta da dare, sai sun iso bakin lambar Kana'ana, ƙasar da Allah ya alkawalta ma Ibrahim da zuriyarsa tun da daɗewa. Allah bai manta da alkawalinsa ba, ta dalilin amincin Allah da ikonsa, Isra'ilawa sun zo iyakar ƙasar Kan'ana, wadda yau muna kiranta Falasɗinu ko Isra'ila. Sai dai, Kan'ana ta cika da mazamna, mutanen Kan'ana manya ne kuma da yawa, yaya Isra'ila za ta mallaki ƙasar? Hanya ɗaya kaɗai za ta yiwu, sai Allah ya ba su ƙasar. ba abin da ya buwaye ga Allah. Allah ya yi ma Ibrahim alkawali, wannan ƙasar Kana'ana zan ba zuriyarka, Allah ya nufa ya hallakar da mutanen Kana'ana, ya ba zuriyar Ibrahim ƙasar, ya kamata mu gane, zunuban mutanen Kana'ana sun yawa, suna yin mugayen laifofi masu tsanani, misali, suna yanka ’ya'yansu haɗaya ga gumakansu. Allah ya yi haƙuri sosai da jama'ar Kana'ana, amma sun ci gaba cikin kwaɗayinsu masu kunya da halin zunubansu, saboda haka Allah ya shirya ya ba da ƙasarsu ga kabilun Isra'ila. Yanzu bari mu karanta daga sashe na hudu na Attaura. mu ga abin da ya faru sa'ad da Isra'ilawa suka iso iyakar ƙasar Kana'ana. Littafi ya ce, Bisa ga littafin ƙidaya Sura ta goma sha uku, Ubangiji kuma ya ce wa Musa, Ka aiki mutane su leƙi asirin ƙasar Kana'ana, wadda nake ba Isra'ilawa, daga kowace kabila na kakanninsu, ka zaɓi mutum guda wanda ke shugaba a cikinsu. Musa kuwa ya yi biyayya daga jejin faran ya aika da waɗannan shugabannai goma sha biyu, sai suka haura suka leƙo asirin ƙasa. Bayan sun yi kwana arba'in suna leƙen asirin ƙasar, sai suka komo, suka zo wurin Musa da Haruna da dukan taron jama'ar Isra'ila a jejin faran a Kadesh. suka faɗa masu labarin tafiyarsu, suka kuma nuna masu amfanin ƙasar da suka kawo, suka ce wa Musa, Mun tafi ƙasa da ka aike mu, ƙasa tana da yalwar abinci ga kuma amfanin ƙasar, amma mazaunan ƙasar ƙarfafa ne, biranenta kuma manya ne masu garu, banda wannan kuma mun ga anakawa a can. amma Kalibu, ɗaya daga cikin ’yan leƙen asirin ƙasa, ya sa mutane su yi shuru a gaban Musa, ya ce, Bari mu tafi nan da nan mu mallaki ƙasar, gama za mu iya cinta. Sai mutanen da suka tafi tare da shi suka amsa suka ce, Ba za mu iya haurawa mu kara da mutanen ba, gama sun fi mu ƙarfi. Haka suka kawo wa ’yan uwansu Isra'ilawa mugun rahoton ƙasa wanda suka leƙi asirinta, suka ƙara da cewa, ƙasar da muka ratsa cikinta domin mu leƙi asirinta, tana cinye waɗanda ke zaune a cikinta, dukan mutane kuma da muka gani a cikinta ƙati ne, mun kuma ga manyan mutane a can, wato mutanen anakawa, sai muka ga kanmu kamar fara ne kawai, haka kuwa muke a gare su. Bisa ga littafin ƙidaya Sura ta goma sha hudu, sai dukan taron jama'a suka yi kuka da babbar murya dukan dare saboda wahala. Dukan Isra'ila suka yi gunaguni a kan Musa da Haruna, suka ce, dama ma mun mutu a ƙasar Masar, ko kuwa a wannan jeji Me ya sa Ubangiji ya kawo mu a wannan ƙasa mu mutu da takobi? Matanmu da ƙanananmu za su zama ganima, ba zai fi mana kyau mu koma Masar ba? Sai suka ce wa juna, Bari mu shugabantar da wani, mu koma Masar. Sa'an nan Musa da Haruna suka faɗi rubuta ciki a gaban dukan taron jama'ar Isra'ilawa, sai Joshua ɗan nun da Khalif ɗan Yabu ne. waɗanda ke tare da masu leƙon asirin ƙasar, suka yayyage tufafinsu, suka ce wa dukan taron jama'ar Isra'ilawa, ƙasar da muka ratsa mu leƙi asirinta ƙasa ce mai kyau ƙwarai da gaske, idan Ubangiji yana jin daɗinmu, zai kai mu a wannan ƙasa da ke cike da yalwar abinci, ya ba mu ita, sai dai kada ku tayar wa Ubangiji. kada kuwa ku ji tsoron mutanen ƙasar, za mu ci su ba wuya, Ubangiji kuma zai lalatar da gumakansu da ke kare su, Ubangiji kuwa yana tare da mu, kada ku ji tsoronsu. Amma taron jama'a suka ce za su jajjefe su da duwatsu, sai ɗaukakar Ubangiji ta bayyana ga dukan mutanen Isra'ila daga cikin alfarwa ta sujada, sai Ubangiji ya ce wa Musa, Har yaushe mutanen nan za su rena ni, har yaushe za su ƙi gaskanta ni, ko da yake na aikata alamu a tsakiyarsu? Bari mu ɗan dakata a nan, ko kun ji yadda Isra'ila ta yi laifi, ta ɓata ma Allah rai, ko kun ga rashin bangaskiyarsu, ko kun lura yadda sun zargi Allah cewa ba ya riƙon alkawali ba, lalle ran nan Isra'ila sun yi zunubi sosai domin ba su gazganta alkawalin Allah ya ba su ƙasar Kan'ana ba, ba su gazganta abin da Allah ya faɗa ma Ibrahim da Ishaku da Yakub da Yusuf da Musa ba, sun yi kamar mutane da yawa a yau, masu cewa, Mun gazganta da Allah da annabawansa, amma a ainihin gaskiya ba su yin imani da Allah da annabawansa, domin ba su yarda da abin da Allah ya alkawarta ta hanyar annabawansa da littattafai masu tsarki ba, rashin ban gaskiya babban zunubi ne a gaban Allah. Ya isa, bari mu ci gaba da labari, har yanzu bisa ga littafin ƙidaya Sura ta goma sha hudu, Ubangiji kuma ya ce wa Musa da Haruna, Har yaushe wannan mugun taron jama'a zai ta gunaguni a kaina, na ji gunagun da Isra'ila suka yi a kaina, sai ka faɗa musu cewa, Ni Ubangiji na rantse da zati na abin da kuka sanar da ni zan yi muku, gawawwakin waɗanda suka yi gunaguni a kaina za su faɗi cikin jejin nan. dukan waɗanda aka ƙidaya tun daga mai shekara ashirin zuwa gaba, ba wanda zai shiga ƙasar da na rantse ta zama wurin zamanku, sai Kalibu ɗan Yebu ne da Joshua ɗan Nun, amma ’yan ƙanananku waɗanda kuka ce za su zama ganima, su ne zan kai su cikin ƙasar, za su san ƙasar da kuka raina, amma ku gawokinku za su faɗi a jejin. Ni Ubangiji na faɗa, hakika haka zan yi da wannan mugun taron jama'a da suka haɗa kai, suka tayar mani, za su ƙare ƙaƙaf a wannan jeji, a nan za su mutu. Mutanen da Musa ya aika su leƙo asirin ƙasar, waɗanda suka komo suka sa taron jama'a su yi gunaguni a kansa saboda sun kawo rahoto mai barazana a kan ƙasar. Mutanen da suka kawo rahoto mai barazana a kan ƙasar, annoba ta kashe su a gaban Ubangiji, sai dai Joshua da Kalibu kaɗai ne ba su mutu ba daga cikin waɗanda suka tafi leƙen asirin ƙasar, domin sun gazganta maganar Ubangiji. A nan mun ga Isra'ila sun ƙi gazganta Ubangiji ko da shike ya fanshe su daga hannun Fir'auna, ya kawo su iyakar ƙasar Kan'ana, ba su da ban gaskiya. Me Allah ya yi ma waɗanda ba su gaskanta da maganarsa ba, ya yanka musu hukunci su mutu cikin jeji. Me ya sa wannan tsara na Isra'ilawa ba su shiga ƙasar Kan'ana ba, domin sun ƙi gaskanta da maganar Allah. Abokai, in gazgantawa da maganar Allah muguwar masifa ce, ya kamata Allah ya hukunta duk wanda ya ƙi gazganta da shi, domin duk wanda ya raina ko ya nuna halin kurum ga abin da Allah ya ce a cikin maganarsa mai tsarki, yana ɗaukar Allah tamkar maƙaryaci, ba shi da rabo a madawamin mulkin Allah ba. Allah ba ya son kowa ya hallaka saboda rashin bangaskiya. Allah yana son kowa ya gaskanta da labari mai daɗi game da hanyar ceto wadda ya kafa, amma sai kowane mutum shi da kansa ya yanke shawara, duk wanda ya ƙi gaskanta da maganar Allah zai hallaka. Ku saurari galgaɗin nan daga Ruhu mai tsarki na Allah ta bakin annabawa. Yau, idan kun ji muryar Allah, kada ku yi taurin zuciya, kamar yadda kuka yi a lokacin tawayen nan, kamar ranar da aka gwada ni a daji. uwana, ku tabbata cewa ba wani a cikinku wanda zunubi da rashin bangaskiya a zuciyarsa sun sa shi ya juya baya ga Allah mai rai. Ibraniya Sura uku, aya bakwai da aya takwas da aya ta goma sha biyu, ku dubi zabura kuma ta tasa'in da biyar aya bakwai zuwa goma sha ɗaya. Masu sauraro, na gode maku, kuna da marmarin jin darussan nan, lokaci mai zuwa, in Allah ya yarda, za mu ga yadda duk waɗannan masu ƙin gaskantawa da Allah sun hallaka a jeji, daidai yadda Allah ya sanar da su. Allah ya sa muku albarka yayin da kuna kula da galgadin nan daga littattafai masu tsarki, ’yan uwana, ku tabbata cewa ba wani a cikinku wanda zunubi da rashin ban gaskiya a zuciyarsa sun sa shi ya juya baya ga Allah mai rai. Ibraniya Sura uku aya sha biyu Allah ya taimake mu, amin.